Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masu kallon mu da masu sauraron mu barkan mu da wannan lokaci. Kuna tare da Dr. Fatima Alkasim Muhammad Karayi a wannan tasha tamu mai albarka ta UG Channel. Barkan mu da wannan lokaci. A wannan lokacin mun kawo muku tarihin waƙe a Zaria ne yadda ya kasance amma a takaice. To shi dai tarihin waƙe a Zaria za mu ce daidai yake da tarihin Karbala. domin yadda yazid la'anatullahi alayhi ya yi ma imamu husaini haka janar buhari da la'anatullahi alaihi ya yi ma sai zaki hafizahullah lallai tarihin waƙi a Zariya ya gigita mu ya firgita mu ya kuma dukun ma mana zuciya inda ya bakanta mana rai a lokacin da muka aka ga bala'o'i da musibobin da suke faruwa a cikin wannan lokaci a lokacin tarihin a zaria a lokacin maulana sa'id ibrahim zazzaki hafizullah ya rasa rayuwarsa an kashe masa 'ya'ya guda uku an harbi matansa malama zinat an harbi almajiransa na gargari manya da yara maza da mata inda ta kai gargarin da har suka ɗauki maulana sa'id zazzaki hafizullah suka fitar da shi suka kai shi zuwa inda za su kai sa babu numfashi a jikinsa a wani faɗan sun ce ya yi tsawon kwana uku babu rai a tattare da su wasu kuma sun ce ya kai kwana biyar babu rai a tattare da shi inda duk wani likita da ake ji da shi ko ake takama da shi a Najeriya ya zo ya gwada sai ya kuma tabbatar musu da cewa babu rai a tattare da shi lokaci ɗaya Allah da ya tashi nashi ikon dan ya nuna musu shi hakimun ne malikal mulki zuljalali wal ikram ne ya tashi maulana sai ibrahim yakubu zakzaka hafizahullah inda ya tashi yana mai tasbihi da godiya da hamdala ga Allah subhanahu wata'ala inda escort ɗin da ke zagaye da shi suka tabbatar da cewa ya tashi suka je suna faɗa musu cewa ya fa tashi suka ƙaryata tashinsa saboda sun an tabbatar musu da cewa babu rayuwa a tattare da shi a cikin waƙen zaria aka kashe mata mace tana ɗauke da ciki aka harbe ta zafin harbin ya sa ta haihu aka harba jaririn ya ta haifa aka ƙona mutum da ransa aka ringa ƙona jarirai ana yayyanka su ta kai gargaran da aka ringa neman 'yan mata da fyaɗe idan ba su yarda ba suka ringa harbin gabansu da bindiga hakan ya kasance ne lokacin waƙe an zaria a cikin waƙe a zaria aka ƙona mana husainiya aka ƙona gidan maulana sai ibrahim yakubu zakzaki hafizahullah aka kona motoci da mashinan yan uwanmu suka sati na sata barayin banza barayin wofi a cikin waƙen zaria mun fuskanci abubuwa da dama na baƙin ciki na ɓacin rai a lokacin da an ta faru sannan har yanzu maulana sai ibrahim yakubu zakzaki hafizahullah ba shi da lafiya yana da buƙatar magani yana da buƙatar likita ya duba shi amma gwamnatin najeriya ta hana shi fasfot ɗinsa domin ya fita ya nemi lafiyarsa tare da mai ɗakinsa to muna ba gwamnatin najeriya shawara ta ƙarshe akan ta saka ma jagoran mu fasfot ɗinsa domin ya fita ya nemi lafiya a duk ƙasan da ya ga dama tare da mai ɗakinsa kuma insha Allahu kalmar la ilaha illallahu sai ta wanzu kuma sai ta dawwama a Najeriya kamar yadda ta dawwama a ƙasar Iran yadda Imam Khomeini ya dawwamar da ita kalmar da muke faɗa mun faɗa a baya kuma za mu faɗa a yanzu kuma za mu faɗa a gaba labbaika aljazzaki wannan kalmar da muke faɗa ba za mu daina faɗanta ba kamar yadda muhammad mahmud turi ya zauna ya jajirce a kan ganin goyon bayan jagoran mu ibrahim ibrahim a zakzaka zauna mu ma mun zauna kuma mun jajirce kuma insha allahu wannan kalmar za ta tabbata da mu kalmomin da muke faɗa guda biyu nasara ko shahada insha Allah za ta tabbata tare da mu alfarma said ibrahim ya kula zazzaki hafizahu fatan mu Allah ya ƙara ma jagoran mu lafiya da kariya da juriya da yawaicin kwana albarkacin sayyida zahara alaihi salatu wassalam wannan shine takaitaccen tarihin zaria da zamu iya gaya muku Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kasance da UG channel a ko da yaushe domin amfanar da ku da kuma tunatar da ku akan abubuwan da suke faruwa akan harka islamiyya. Assalamu alaikum.